ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اخلص لنا أعمالنا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحا واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا أما بعد فأحييكم جميعا بالتحية الإسلامية الخالدة تحية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما وابدا سلام من الله عليكم ورحمه منه وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na agga islamic center a wannan rana na asabar wanda ya dace da shida ga watan zulqa'da wata na goma sha ɗaya daga jerin watannin kalanda musulunci a wannan shekara ta 1441 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da 27 ga watan june miladiyar annabi isa alaihi salam 2020 daidai domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma yau insha Allah za mu tashi a cikin suratul baqara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 الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم أذاب أليم بارك الله فيك وانا اتفسي آياتا داري دا سبعين دا هدو اتكين سورة البقرة على سبحانه وتعالى يتي إن الذين يكتمون ما أنزل الله للي حقيقة ولن دا سكي اوي أبين دا الله يسوكر min alkitabi na littafi kowane littafi a nan alkitab ismul jinsi ne suna ne wanda ya game dukkanin littattafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ga manzanninsa baki ɗaya sawa'un attaura ne ko injila ko zabura ko suhfi ibrahim ko suhfi musa da sauran littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ga manzanninsa baki ɗaya to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lallai waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na littafi kowane irin littafi ma wa na bihi samanan ƙalila sannan kuma suke sayar da shi ko suke sauya shi da wani abun duniya ɗan kaɗan saboda samun wani matsayi na duniya wanda bai taka ka balle ya karya saboda samun ɗaukaka na duniya ko samun dukiya ko samun wata alfarma sai su canza ko su ɓoye abinda da Allah ya saukar na littafi sai su ɓoye shi saboda wani bukatansu na abun duniya menene hukuncin waɗannan waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na littafi suke sauya shi da wani abu na duniya ɗan kaɗan sai Allah ya faɗi hukuncinsu sai Allah ya ce ula'ika ma kuluna fi butunihim illa nar waɗannan babu abin da suke ci a cikin cikunansu face wuta wuta ne suke ɗurawa a cikin cikinsu saboda haka ran tashin alkiyama Allah zai shigar da su wuta sannan wala yukallimuhumullah Allah ba zai yi musu magana ba magana na tausayawa maganan da za su ji daɗinta maganan da zai amfana musu irin wannan maganan Allah ba zai yi musu ba idan Allah zai yi musu magana ma sai dai a ƙara musu azaba fadhuqul azaba bima kuntum takfurun sai dai yi musu irin wannan ku ɗanɗani azaba saboda kasancewanku kafirai a nan duniya to amma maganan da zai amfana musu maganan da zai tausaya musu a cire su daga wuta a kai su aljanna babu wannan magana to shine Allah ya ce wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama Allah ba zai yi musu magana a ranar tashin alkiyama magana ta jinƙai magana ta tausayi wala yuzakkihim sannan Allah ba zai tsarkakar da su ba Allah ba zai tsarkake su ba ba zai wanke su daga kurakuransu da zunubansu ba Allah ba zai yafe musu ba walahum adabun alim kuma hakika waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi suna da azaba mai tsanani a ranar tashin alkiyama al'imamu ibn kathirin rahimahullahu ta'ala ya ce wannan ayan ta sauka ne dangane da yahudawa da kuma kiristoci waɗanda suke ɓoye siffar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta zo a cikin littattafansu na attaura da linjila sun san hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne kuma manzon Allah Allah ya tura shi zuwa ga duniya baki ɗaya kuma siffofinsa yana nan a cikin littattafansu amma sai su dinga ɓoyewa kamar da al'imamu imam Ibn rahimahullah ya bayyana yace ya'ni al-yahudu alladhina katamu sifata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fi kutubihim allati bi Ya yace wannan ayan tana magana ne dangane da Yahudawa waɗanda suka ɓoye sifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta zo a cikin littattafansu da kuma nasara su ne kiristoci su ma sun ɓoye sifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wacce ta zo a cikin littafinsu sai al ibn Kathiri ne ce mimma yashhadu lahu bir risalati wan nubuwa wanda wannan siffan shine zai tabbatar da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ɗan saƙon Allah ne amma saboda kangarewansu sai suka ɓoye wannan sifan saboda matsayin da suke da shi kada ya tafi daman larabawa sun kasance suna girmama su suna ba su kyaututtuka to saboda haka suna jin tsoro idan sun bayyana siffar annabi muhammad sallallahu da ke cikin littattafansu wannan zai sa su rasa matsayinsu da kuma wannan kyaututtuka da suke samu a hannun larabawa saboda haka sai suka ɓoye fakatamu dhalika ibqa'a ala ma kana yahshuru lahum min dhalik saboda wannan kyaututtuka da suke samu ta larabawa da kuma sauran mutane to sai suka ci gaba da ɓoye siffar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zuwa cikin littattafansu sannan abin da ake basu nan wani abu ne dan kankane wanda bai taka kara balle ma karya saboda haka sai suka sai da kawunan su da wannan abun saboda haka sai suka sayar da shiriya suka karbi bata saboda haka wattaba'ul haqqa wa tasdiqir rasul wal iman bima jaa anillahi bidhalika nazar saboda haka sai suka ƙi yin imani da alqur'ani suka ƙi gaskanta annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda wannan abin da suke samu na abun duniya wannan kyaututtuka da suke samu da wannan matsayin da suke samu sai ya hana su yin imani saboda haka sai suka taɓe suka yi hasara duniya da lahira al-imam ibn kathir yace amma fi dunya fa inna allaha adhara li ibadihi sidqa rasuli yace taɓe wanda suka yi a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wa bayansa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama dan sako ne da gaske daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tabbatar musu da wannan sun gane wannan ta hanyar saukar da alkur'ani ko da waɗancan sun ɓoye abin da ya zo a cikin littattafansu to hakika Allah ya turo da alkur'ani kuma masu imani sun yi imani da alkur'anin ɗin saboda haka sun kunyata duniya da lahira masu imani dai sun gaskanta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suka bi shi akan wannan kuma suna taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallama akan yaƙan duk wanda ya yin imani da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi fushi da su kamar da Imam ibn kathirin rahimahullah ya faɗa yace wa ba'u bi ghadabin ala ghadab saboda haka da suka yin imani da manzon Allah suka yin imani da alkur'ani to sai Allah ya yi fushi da su fushi mai tsanani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zarge su zargi mai tsanani a wurare da yawa a cikin alkur'ani sai al-imam ibn ya ce fa min dhalika hadhihi al-aya al-karima daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake zargin yahudawa da nasara bisa ɓoye abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar na gaskanta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce akwai wannan aya wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitab lallai waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na littafin alkur'ani har zuwa ƙarshen ayan ɗin kamar yadda muka fassara a ɗazu. to wannan aya sai ta nuna mana kenan wajibcin bayyana gaskiya ayan ta nuna wajibcin bayyana gaskiya duk wanda ya san gaskiya to ya zama wajibi ya bayyana gaskiya kada ya ɓoye gaskiya ayan tana nuna hatsarin ɓoye gaskiya duk wanda ya san gaskiya to wajibi ne ya bayyana wannan gaskiyan kada ya ɓoye gaskiya domin ɓoye gaskiya yana jawo yin hasara a duniya da lahira gaba ɗaya sannan yana jawo fushin Allah subhanahu wa ta'ala tun daga duniya har zuwa lahira saboda haka hadisai da yawa sun zo suna tsawatarwa dangane da ɓoye gaskiya misali hadisi wanda ya zo a cikin abu dawud da kuma tirmizi hadisin abu huraira radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin min narin yawmal qiyama duk wanda ya ɓoye wani ilimi a lokacin da aka tambaye shi ya san wani ilimi sai aka yi masa tambaya dangane da wannan ilimin da ya sani to sai ya ɓoye ya ƙi gaya wa mutane gaskiya saboda biyewa soye-soyen zuciyarsa to a ranar tashin alkiyama allah zai sa masa linzami na wuta Allah zai sa masa takunkumi na wuta yadda kaga doki ake sa masa karfe a bakinsa ana jansa to haka kuma mutumin da ya ɓoye gaskiya ranar tashi alkiyama Allah zai sa masa wato karfe na wuta a bakinsa a dinga jansa a cikin wutar jahannama sakamakon ɓoye gaskiya da ya yi to wannan sai nuna mana hatsarin ɓoye gaskiya kenan duk wanda ya san gaskiya to wajibi ne ya bayyana gaskiya a lokacin da aka nema to ko da ba a nema ba ya zama ya dace ya dace in ka san gaskiya ka bayyana shi ko da ba a nema ba to amma yana zama wajibi idan aka nema to dole ne ka bayyana gaskiya kada ka ɓoye gaskiya domin ɓoye gaskiya yana jawo fushin Allah to daga ciki kuma akwai ɓoye shaida duk wanda ya ɓoye shaida to shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai fushi da shi domin Allah ya hana ɓoye shaida in ka san mai laifi da mai gaskiya to ka faɗa ko a kotu aka nema ko a wani wuri aka nema inda ka san mai gaskiya to ka faɗi gaskiya ga mai gaskiya shi yasa a cikin suratul baqara a wata ayan sai Allah ya ce wala taktumu shahada kada ku ɓoye shaida wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu duk wanda ya ɓoye shaida to hakika zuciyansa akwai tsatsa zuciyansa akwai kazanta zuciyansa yana cike da zunubi kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana yin shaidan ƙarya kada ka yi shaidan ƙarya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir shin ba ka son in ba ku labarin mafi girman zunubi sabai suka ce bala ya rasulullah muna so ya manzon Allah ba mu labari menene zunubi mafi girma sai nabi sallallahu alaihi wasallam ya fara girgawa sai nabi ya ce na daya al ishraku billah yin shirka ga Allah hada bautan Allah da bautan wani daban kana bautan Allah kana bautawa wani abu ba Allah ba to wannan shine babban laifi na ɗaya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala tarayya a ibada sai na biyu sai na biyu ce wa uququ alwalidain da kuma kuntata wa iyaye cutar da iyaye rashin yin biyayya ga iyaye shine babban zunubi na biyu sabai suka ce wa kana an lokacin da annabi ya fara wannan bayanin annabi yana nan a kishin gide sai annabi sallallahu alaihi ya miƙe ya zauna ya zauna sosai ya gera zama sai ya ce ala wa shahadatu zur ku saurara ku ji da kyau hadda shaidan ƙarya ala wa shahadatu zur ku saurara ku ji da kyau hadda shaidan ƙarya ya ce wa ƙauli zur da kuma faɗin ƙarya ka san gaskiya ba za ka faɗi gaskiya ba annabi ya ce wannan ma yana daga ciki sabai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yuraddiduha kana yuraddiduha hatta qulna laitahu sakat annabi ya ta maimaitawa ya ta maimaitawa har muka ji tausayi manzon Allah muka ce ina ma manzon Allah ya yi shiru da ma manzon Allah ya yi shiru annabi ya ta maimaitawa ala wa qawlu zur wa shahadatu zur ala wa qawlu zur wa shahadatu zur ku saurara ku ji da kyau haka ma shaidan ƙarya da kuma faɗin ƙarya shi ma yana daga cikin manya-manyan zunubai da Allah subhanahu wa ta'ala zai kama mutum da shi a ranar tashin alkiyama hadisi ya tabbata a cikin sunan ka duba sunan abu dawud za ka samu hadisin din a cikin sunan na abu dawud sannan kuma za ka same shi a cikin abu hatim sannan hadisin ya zo a cikin sahih muslim a cikin sahih muslim ka duba hadisi na 107 ya saka maimaituwa za ka samu hadisin din kuma a hadisi na 172 a cikin sahih muslim hadisin abu huraira radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce thalathatun la yukallimuhumullah mutane guda uku Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi musu magana a ranar tashin alkiyama ba muka ce abinda ake nufi da magana a nan shine magana na rahama magana na tausayawa magana na yafiya irin wannan magana ba za a yi musu ba sai magana na azaba to mutane guda uku ba za a yi musu magana na tausayi ba a ran tashin alkiyama sannan wala yanzuru ilaihim Allah ba zai dube su ba abinda ake nufi da dubi nan Allah ba zai dube su da rahama ba eh ba wai za su boye wa Allah ba a'a Allah kam la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da zai ɓoye wa Allah abin da ake nufi da wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su ba ana nufin Allah ba zai ji tausayin su ba ba zai yi musu kallo na rahama ba wala yuzakkihim sannan kuma Allah ba zai tsarkaka ba zai tsarkaka su ba sannan walahum adabun alim sannan suna da azaba mai raɗaɗi mutum guda uku muka ce mutum guda uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ɗaya shaykhun zanin bazawari ko kuma mu ce tsoho mazinaci tsoho ne amma mazinaci shaykhun zanin tsoho mazinaci wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai fushi da shi daga duniya har lahira akwai na biyu wa malikun kadhab da kuma shugaba makaryaci asalin kalman almalik ma'anansa sarki malikun kadhab sarki makaryaci abin da ake nufi da sarki sarauta a nan shine shugabanci shugaba makaryaci shine shugaba amma kuma shine kuma makaryaci Allah ya bashi mukami amma sai ƙarya sannan na uku wa'ailul mustakbir da kuma talaka mai girman kai talaka mai girman kai ba bul ba zane bul ba zane to za ka yi girman kai akan kan to da ka talaka mawadaci ma in yi girman kai menene balle kuma talaka to waɗannan mutane guda uku Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi musu magana na rahama ba zai kalle su kallo na rahama ba zai tsarkakar da su daga zunubansu ba ma'ana ba zai yafe musu zunubansu ba sannan kuma Allah ya tanada musu azaba mai tsanani sai annabi ya kirga mana su na ɗaya shine tsoho mazinaci sannan kuma sai sarki makaryaci sannan sai talaka mai girman kai to kenan wannan sai nuna mana wato girman waɗannan laifuka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirga mana su to a aya ta gaba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta mana waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na littafi sai Allah ya ce ula'ika alladhina ishtaraw dalala ula'ika alladhina ishtaraw dalalata bil huda wal adhab bil maghfira فما أصبر فما أصبرهم على النار بارك الله فيك waɗannan da suke ɓoye abin da Allah ya saukar na alkur'ani da kuma sauran littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su sai Allah ya ce ula'ika alladhina ishtarawu dhalalata bil huda waɗannan da suke ɓoye abin da Allah ya saukar na littafi to su ne waɗanda suka sayi ɓata da shirya sun bada shirya sai suka karbi bata wannan shine hakikanin halaka kenan ga shiriya an baka shine alqur'ani ga manzon Allah yi imani da alqur'ani yi imani da manzon Allah ka tafi aljanna sai suka ce a su abun duniya da zai kare bayan kwana biyu shi suke so Allah ya siffanta su yace ulaiikal ladina sharawu dhalalata bil huda waɗannan su ne waɗanda suka sayar da shiriya suka sayi bata wal adaba bil maghfira sannan kuma suka bayar da gafara suka karbi azaba sai Allah ya ce fama asbarahum ala nar to yi mamakin haƙurinsu akan wuta Allah subhanahu wa ta'ala zai zuba su zai sanya su a cikin wuta wato sun gummace su yi haƙuri da wuta akan su shiga aljanna ga alƙur'ani imani da shi suka ce ga manzon Allah ku imani da shi a su dai za su ci gaba da su za su ci gaba da boye gaskiya to sai Allah ya tanada musu azaba ta wuta a ranar tashin alkiyama sannan kuma babu fita idan an shiga duk wanda ya siffantu da wannan sifa na kafurci to ba in ya shiga wuta ba fita duk wanda ya mutu kafiri to in ya shiga wuta babu fita توانان سينونا منا حس أدين كافرتي كنا آية تانونا حس أدين كافرتي سيال الله سبحانه وتعالى يفد دليل ديسا زي موسو زي موسو أزابا أرانا تاشين القيامة سيال الله يتي ذلك بأن الله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد تسي الله سبحانه وتعالى يفدي دليل ديسا زي موسو أزابا أرانا تاشن القيامة سي الله يتي ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق دليل ديسا وان دي قوي أبين الله يسوكنا للتافي الله زي موسو أزابا dalilin da sa zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq saboda Allah ya saukar da wannan littafin da gaske ne da gaske ne Allah ya saukar da littafi dukkan littafan da Allah ya saukar da gaske Allah ne ya saukar da su ba don wasa bane don isar da saƙon Allah ne to saboda haka hukuncin wanda ya kafurcewa abin da Allah ya saukar da gaske to hukuncinsa shine ya haɗu da fushin Allah ranar tashin alkiyama ya haɗu da azabar Allah sosai Allah ya ci gaba da bayani ya ce wa innal ladina ikhtalafu fil kitab kuma lallai waɗanda suka yi saɓani game da littafi kowane irin littafi duk littattafan da Allah ya saukar sawan alkur'ani ne ko attaura ko injila ko zabura kowanne duk waɗanda suka yi saɓani a ciki lafi shiqaqin ba'id suna wani ɓangare mai nisa da gaskiya duk wanda ya ya karyata littafin Allah ko ya koye wani abu na littafin Allah to hakika wannan mutumin ya yi nisa da gaskiya ba shi ba gaskiya kenan to wanda kuma bai bi gaskiya ba to shi kenan ba shi ba rahamar Allah kana son rahamar Allah to ka bi gaskiya ka nisanci karya to bin gaskiya da nisantan karya to wannan shine sababi na samun rahaman Allah subhanahu wa ta'ala to shine al-imam ibn kathir rahimahullah sai fassara mana fadin Allah dalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq sai ce inna mastahaqqu hadha al-adab ash-shadid dalilin da yasa waɗanda suka ɓoye abinda Allah ya saukar na littafi sun cancanci a yi musu azaba dalilin da yasa suka cancanci wannan azaba mai tsanani li'anna Allah ta'ala anzala ala rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala anbiya'ihi qablahu كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل ibnu kathir rahimahullah yace dalilin da yasa waɗannan mutane, waɗanda suka ɓoye gaskiya sun cancanci azabar Allah mai tsanani saboda sun ɓoye abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran annabawa da suka gabace shi alhali wannan abun ya zo musu ta hanyar gaskiya wanda shi littafin kuma yana gaskanta gaskiya yana ƙaryata ƙarya yana ɓata ƙarya to amma sai waɗannan mutanen suka ƙariƙi ayoyin Allah abin izgilanci suna izgilanci da ayoyin Allah da aka yi musu karatun ƙur'ani aka karanta musu alƙur'ani sai su yi dariya su yi dariya su yi izgilanci da ayoyin alƙur'ani duk da cewa kuma sun sani fa da gaske ne sun sani amma saboda kangarewa na ɗan adam ya san gaskiya amma ya kaurace wa gaskiya saboda wani bukata tashi ibnu kathir ibnu kathir yace wa hadha rasul al khatam yad'uhum ila Allah gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama shine cikamakon annabawa ya zo yana kiran su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana umurtan su da kyawawan ayyuka cewa su aika aikata kyawawan ayyuka su nisanci miyagun ayyuka amma sai gashi suna ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna saba masa suna masa jayayya suna ɓoye siffar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo a cikin littattafansu tare da kuma suna izgilanci da ayoyin alkur'ani ɗin ma to bisa wannan to sai suka cancanci azabar Allah mai tsanani a ranar tashin alkiyama to wannan sai nuna mana kenan lallai mutum ya nisanci yin izgilanci da ayoyin alkur'ani ko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a kul a same ka da yin dariya ko izgilanci ga wani aya daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya yi umarni sai wani ya bi umarnin Allah kai masa dariya akan wannan to kana yi wa Allah dariya kenan daga wani idan misali ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dangale wandonsa ka samu ana masa dariya ko kuma ya ajiye mu sai ga ana masa dariya to wannan yana jawo fushin Allah subhanahu wataala aya ta gaba Allah subhanahu wataala yace laysal birra laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakinnal birra man amana ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبنى السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وهين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى يتي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نقرتا قيتا تقيتا جو جوية فسكوكينكو تا قبس ديما كالعيبا nagarta baya ta kaita akan yin sallah kadai nagarta baya baya tsayuwa akan wannan wato Allah subhanahu wa ta'ala ya fara wannan ayan da magana dangane da canza al-qibla da al-qibla ana fuskantan baitul maqdis ne shine filistin daga baya Allah subhanahu wa ta'ala sai ya canza qibla wato al-qibla musulmi sai ya koma ɗakin ka'aba wanda wannan yahudawa ba su ji daɗin haka ba to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce nagarta ba zai taƙaita ga fuskantar gabas ko yamma kaɗai ba ma'ana nagarta ba zai taƙaita ga sallah kaɗai ba wani ya ɗauka nagarta kawai ya zo ya yi sallah a masallaci shi kenan ya tafi a'a ayyukan nagarta suna nan da ba za su takaita akan sallah kaɗai ba to a wannan ayan Allah zai kirga mana ayyuka na nagarta masu yawa ayyukan nagarta masu yawa Allah subhanahu wa ta'ala zai kirga mana a wannan aya to sai Allah ya ce walakin albirra sai dai nagarta kam babban nagarta shine imani eh domin idan imani ya yi karfi to za ka samu mutum ba zai takaita ga yin sallah kaɗai ba za ka samu wasu ayyuka kyawawa ma yana haɗawa tare da sallan ne sai Allah ya ce walakinnal birra sai dai nagarta babban nagarta shine man amana billah wanda yayi imani da Allah to abu na farko a same ka da yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala ka yadda cewa akwai Allah ka yadda akwai Allah wannan shine sifa na farko ka yadda cewa akwai Allah sannan ka yadda wannan Allah nan shine abun bautawa Allah nan shine abun bautawa ba za a wa kowa ba ba za a wa komai ba sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wannan gaban Allah subhanahu wa ta'ala yana girga mana arkanul iman arkan al-iman rukunai na imani ginshiƙai na imani wanda a wannan ayan Allah zai girga mana guda biyar a wata ayan Allah zai sake kawo na shida kamar yadda annabi ya bayyana rukunan imani guda shida ne to a wannan ayan Allah zai girga mana guda biyar to rukuni na farko daga cikin rukunan imani man amana billah yin imani da Allah wannan na ɗaya kenan ka yadda akwai Allah na ɗaya sai da ka yadda kuma Allah shi kadai za a bautawa ba za a bautawa kowa ba ba za a bautawa komai ba sai Allah shi kadai na biyu wal yawmil akhir da yin imani da ranan ƙarshe shine ranan alkiyama ka yadda da wannan ka yadda akwai ranan da wannan duniyan za ta ƙare kowa ya mutu a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kai da akwai ranar tsayuwa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala rukuni na biyu kenan rukuni na uku wal mala'ika yin imani da mala'iku kai da Allah yana da wasu halittu da ya halicce su daga haske sannan kuma su ba maza ba su ba mata ba su ba maza ba su ba mata ba sannan ba sa ci ba sa sha ba sa bacci sannan kuma suna da girman halitta suna da girman halitta girma sosai kuma wasu sun fi wasu girman halitta wani yana da fiffike guda biyu wani yana da fifike sama da haka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin sai ce masna wa thulatha wa ruba sai ce yazidu fil khalqi ma yasha wato mala'ikun girman su daban-daban wani fifiken sa guda biyu yake da shi wani uku wani hudu wani sama da haka to fifike guda daya zai rufe duniya duka fifike guda daya na mala'ika zai rufe duniya to kai da Allah yana da wasu halittu da ake ce musu mala'iku wasu Allah ya gaya mana sunayensu akwai jibril wanda shine shugaban mala'ikun gaba daya shugaban mala'iku gaba daya shine jibril alaihi salam aikinsa shine kawo saƙo ga manzannin Allah a duniya jibril kenan mala'ika jibril sunansa ya maimaitu sosai a cikin alkur'ani tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha yace man kana menene man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi ya ce wa rusulihi sai ya ce wa jibrila sai ya ce wa mika'il to wasu daga cikin mala'ikun Allah ya gaya mana sunayensu to ga jibril mun samu ɗaya daga cikin su wanda shine shugaban mala'ikun gaba ɗaya muka ce aikinsa kawo wa manzanni saƙo to akwai mika'il kuma akwai mika'il shi ma wani mala'ika ne daga cikin mala'iku na Allah subhanahu wa ta'ala to shi kuma aikinsa saukar da ruwan sama da fitar da tsirrai to akwai mala'iku ba akwai malik wanda shine mala'ika mai gadin wuta akwai ridwan shine mala'ikan da yake gadin aljanna eh suna nan dai ba babu lokaci to ka yadda Allah yana da wasu halittu da ake ce musu mala'iku yanzu mu samu guda uku imani da Allah da ranar tashin alkiyama da kuma imani da mala'iku akwai na hudu Allah ya ce wal kitab da kuma yin imani da littafi anan littafi ismul jins suna ne wanda ya hada littattafai gaba daya da aka ce wal kitab da littafi ana nufin da littattafai littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar gaba daya ka yadda da su ka yadda Allah ya saukar wa manzanninsa littattafai ka yadda da wannan wajibi ne ka yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da littattafai ga manzanninsa to wasu daga cikin littattafan Allah ya gaya mana sunayensu akwai alkur'ani Allah ya saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai attaura Allah ya saukar da shi ga annabi Musa alaihi salam akwai injil Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ga annabi Isa alaihi salam akwai zabura Allah ya saukar da shi ga annabi Dawud alaihi salam ga suhufi ibrahim ga suhufi musa da sauransu to littattafan da ka san sunayensu ka yadda da su da sunayensu wanda kuma baka san sunayensu baka yadda da su a dunkule a dunkule za ka yadda Allah ya saukar da littattafai ga manzanninsa ko ka san sunan shi ko baka sani ba in ka sani kuma ka yadda da shi da sunan nashi sannan na biyar wan nabiyin na biyar shine wan ka kai imani da annabawa kaga rukunan na imani guda biyar sun zo anan guda biyar to akwai yin imani da kaddara na alheri da na sharri wannan ya zo a wata aya daban eh, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wama amruna illa wahidatan kalamhin bil basar to za ka yi imani da kaddara za ka yi imani da kaddara to wanda shi ma yana da bayani mai tsawo ya kamata mu bar shi a haka to bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani dangane da dangane da rukunai na imani to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ƙirga mana ayyuka na nagarta ayyuka na nagarta wato bayan imani to akwai kuma ayyukan da za ka yi na nagarta wanda zai ƙarfafa maka imani ya ƙara maka imani domin shi imani yana ƙaruwa idan aka ƙara kyawawan ayyuka yana raguwa kuma idan aka tauye kyawawan ayyuka da zaran ka kara kyawawan ayyuka sai imanin ka ya garu in ka rage kuma sai ya ragu in ka yawaita sabo ya ci gaba da raguwa to sai Allah ya fara kirga mana kyawawan ayyuka waɗanda za su ƙara wa mutum imani to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atal mala ala hubbihi mai cikakken imani shine wanda yake ba da dukiya bisa so yana so sai ya ɗauka ya bayar kaga kenan abin da kake so shi zaka bayar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu nagarta ba har sai kun ciyar da abin da kuke so abin da kake so shi zaka bayar ba wai abin da baka so ba wani misali in zai bada zakka sai ya fitar cikin dabbobi misali in dabbobi ne sai duba marasa lafiya ya duba ƙanana ƙanana ya duba waɗanda suke da illa a'a ba haka bane za ka duba matsakaita ba waɗanda su suka fi ba ba kuma waɗanda su suka fi kaskanci ba tsakiya za ka duba to haka ma wani zai kyauta misali tufafi to sai ya duba waɗanda suka yage aka yi faci sai ce shi zai ba da kyauta a'a ka duba matsakaita ba can ƙololo ba ba kuma can ƙasa sosai ba matsakaici to shine Allah yana siffanta masu imani daga cikin sifofin masu imani ya ce wa atal mala ala hubbihi su ne masu bayar da dukiya a bisa so suna so abinda suke so din nan shine suke ba wa Allah subhanahu wa ta'ala domin abinda ka ciyar din nan fa shine fanaka eh abinda ka ciyar shine naka to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atal mala ala hubbihi yana ba da dukiyansa wanda yake so yana ba wa dawil qurba yana bawa danginsa na jini danginsa na kusa danginsa na jini to su suka fi cancanta ka fara basu kada ka zama inuwan giginya na nesa ke moransa a ba za ka kuma takaita ga yan uwan naka na jini kadai ba a duka a fara da yan uwa na jini din sannan kuma makwabta sannan kuma a ci gaba da bayarwa har kowa ma ya samu to anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ne waɗanda suke ba da dukiyoyinsu kuma dukiyan da suke so bisa ga danginsu na jini danginsu na jini domin idan ka bawa danginka na jini sadaka to wannan lada biyu kake da shi kana da ladan sadar da zumunci sannan kuma kana da ladan sadaka da za ka bawa wanda yake nesa kuma wanda ba ku haɗa dangantaka ba kuma kana da ladan sadaka kadai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana haka ka duba a cikin tirmidhi hadisi na 658 annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce as-sadaqatu alal masakini sadaqa yin sadaka ga mabukata talakawa za ka samu lada za ka samu ladan sadaka amma kuma wa ala rahimi sintani sadaqatun wasila idan kuma ka ba da sadaka ga wanda kake hada dangantaka na jini da shi to za ka samu abu guda biyu za ka samu ladan sadaka za ka kuma samu ladan sadar da zumunci sai annabi ya yi fahum aulan nasibik waɗanda suke haɗa dangantaka na jini tare da kai nan su ne suka fi cancantan su mori dukiyanka sama da kowa wa birrik su ne suka fi cancantan su samu nagartanka wa ita'ik su ne suka fi cancantan su samu kyautanka to sai Allah ya ce mutanen kirki masu nagarta su ne waɗanda suke ba da dukiya wanda suke so sannan kuma ga danginsu na jini da waye kuma sai Allah ya ce wal yatama da kuma miskinai afwan wal yatama da kuma wato al yatim shine marayu suna bayar da dukiya ga maraya ka duba yaran da suka rasa mahaifinsu alhali ba su balaga ba eh, idan ka ce yatim shine man faqada da abahu qabla al yatimi maraya kenan maraya shine wanda ya rasa babansa alhali yana karami bai balaga ba bai kai shekarun balaga ba bai kai shekara goma sha biyar ba to wanda mahaifinsa ya rasu bai kai shekara sha biyar ba to wannan shine yatimi wannan shine maraya to waɗannan marayun nan ka taimaka musu ka biya musu kuɗin makaranta ka ba su abinci ka ba su sutura ka taimaka musu da dukiyanka eh wannan shine yatimi wanda ya dasa mahaifinsa kamin balaga amma wanda ya rasa mahaifinsa bayan ya balaga ya kai shekara sha biyar ko ya wuce sha biyar to ba yatimi ba ne ba maraya ba ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana la yutma ba'da hulmi la yutma ba'da hulmi mutum ba zai zama maraya ba matukar ya balaga matukar mutum ya balaga to ba yatimi ba ne haka ma wanda ya rasa mahaifiya to shi ma ba yatimi ba ne idan mahaifiyar mutum ne ta rasu ko da mutumin din bai balaga ba to ba za a ce masa maraya ba sai idan babansa ne ya rasu baban ma ya kasance ya rasu alhali yaron din bai balaga ba to ana bukatan taimakawa waɗannan marayun da dukiyoyi a can saudiya za ka samu akwai gidajen marayu e, masu kuɗi sun gina gidaje musamman na marayu ne wannan a wannan gidajen an kawo ma'aikata masu dafa abinci masu wanki masu kula da su gidaje musamman aka gina domin wato kula da marayu sannan aka ɗauki ɗawainiyarsu da karatunsu kuma sannan sai Allah ya ce wal masakin sannan suna taimakawa talakawa kuma da dukiyoyinsu miskini shine wanda yake da wato abinda ba zai wadatar da shi ba yana da ɗan wani abu ɗan kaɗan wanda ba zai ishe shi ba kamar da ibnu kathir ya fassara ya yace alladhina la yajiduna ma yakfihim fi qutihim ne waɗanda suke samun wani abu amma ba zai ishe su ga rayuwansu ba ba zai ishe su abinci ba e wa kiswatihim ba su da tufafi wa isasshe wa suknahum ba su da inda mazauni ma nasu ba su da shi ba su mallaki gidaje ba ba su da gida to wannan shine ake ce masa miskin yana da ɗan wani abu ɗan kaɗan amma ba zai biya masa bukata ba eh, to wannan shine miskin to shine yace na mata su dubi hajatahum masu dukiya sai su taimaka musu dangane da abin da zai biya musu bukata to wannan yana daga cikin ayyuka na nagarta da mutum zai yi shine taimakawa miskinai talakawa ka taimaka musu kar ka ɗauka talaka shine wanda yake neman ɗan loman da zai ci kaɗai shine talaka ba mm, mm. duk wanda bai mallaki nisabi ba talaka ne nisabin zakka duk wanda bai da shi to talaka ne to wannan sai nuna maka ashe talakawan hawa hawa ne hawa hawa to shi yasa a hadisi wanda ya zo a cikin sahihul bukhari sahih al-bukhari ka duba hadisi na 1479 sahih muslim hadisi na 1039 hadisin abu huraira radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace laysa almiskinu bi hadha tawaf alladhi tarudduhu tamra wa tamratan annabi yace wato miskini ba zai takaita ga wanda za a bashi dabino guda ɗaya ko dabino guda biyu ba a yanzu kuma kaga a wajen su dabino abinci ne a wajen su sai mu ce loma ko loma loma daya bai wanda zai zo yana neman abin da zai ci kadai shine talaka ba a'a sai annabi ce wal luqmatu wal luqmatan bai wanda yake neman loma daya ko loma biyu ba waye miskini sai annabi ce walakin al miskin alladhi la yajidu ghinan yughnihi miskini shine wanda bai da dukiyan da zai wadatar da shi to shine malamai suka ce wanda bai da nisabin zakka kaga nisabin zakka cikin ramadan din nan miliyon ɗaya da dubu ɗari bakwai eh miliyon ɗaya da dubu ɗari bakwai to wanda bai da miliyon ɗaya da dubu ɗari bakwai to sunan shi miskini to za a iya taimaka masa da dukiya to amma hawa hawa suke akwai wanda bai da wannan ne akwai wanda kuma bai da ko naira ɗaya to kaga wanda bai da ko naira ɗaya nan ya fi cancanta ya ce wala yuftanu lahu fa yatasaddaqu alaihi sannan ba za a gane shi ba balle a bashi sadaka ba ba za a gane shi ba wani talaka ne amma yana da kamewa ba ya roƙo to annabi ce irin wannan ma ya dace a taimaka musu to sai Allah ya ce wabni sabil haka ma suna taimakawa matafi wanda guzurinsa ya yanke shi ma suna taimaka musu da dukiya Allah yana kirga mana hanyoyin amfanar da dukiya kenan hanyoyin da ya kamata ka ba da dukiyanka eh to ka taimakawa matafi eh, idan mutum ya zo ya ce guzurinsa ya yanke taimaka masa ko da ƙarya yake yi kai ka taimaka mishi kawai don wasu su mai da abun sana'a su mai da abun sana'a sai zo yi ƙarya ya ce shi matafi ne alhali ƙarya yake yi ka bashi ko ƙarya ya yi maka bashi to sai Allah ya ce wasa'ilin da masu roƙo duk a basu eh wanda ya roƙa wanda bai roƙa ba duk a basu duka za ba su za a taimaka musu talakan da yake roƙo da talakan da baya roƙo dukkan su za a ba su shi yasa ibnu kasir ya ce alladhina yata'arraduna li talab waɗanda suke zuwa su nemi abu a ba su fa yutawna min zaka in zaka ne ma a ba su in sadaka ma a ba su. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana son ka duba hadisin din ka duba abu dawud annabi ya ce yace lisa'ili haqqun shi mai roƙo yana da haƙƙi a bashi abin da ya roƙa sai annabi ce wa in ja'a ala faras ko da ya zo akan doki ko da ya zo akan abun hawa a bashi sai dai in an ga akwai wanda ya fi shi cancanta to sai a bawa wanda ya fi shi cancanta Allah ya ci gaba da gaya mana inda ya kamata a dinga taimakawa da dukiya sai Allah ya ce wa riqab wa riqab Allah ya ce wa riqab haka ma suna taimakawa dukiyoyinsu wajen enta bayi waɗanda aka rubuta musu wato mukataba mutum yana da bawa sai ce ya kai bawa na kawo miliyon kaza sai ka zama ɗaya to irin wannan waɗannan bayin da aka mai gidansu ko mallakinsu ya rubuta musu kuɗin da za su kawo to shikenan a taimaka da dukiya a ba su abin da suke nema kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa fatima bintu qais radiyallahu anha tace ya manzon Allah a fil mali haqqun siwa zakka shin akwai wani haƙƙi na dukiya banda fitar da zakka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta mata wannan aya annabi ya karanta mata wannan ayar cewa ga hanyoyin amfanarwa da dukiya sannan waɗannan mutanen kirki daga cikin sifofinsu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal mufuna bi ahdihim idan ahadu su ne waɗanda suke cika alkawari a lokacin da suka yi alkawari idan sun yi alkawari to suna cika alkawuransu kamar da Allah ya siffanta su a wani aya ya ce alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq mutanen kirki su ne waɗanda suke cika alkawari ba sa saba alkawari cika alkawari wannan sifa ne na mumini karya alkawari kuma ko rashin cika alkawari shi kuma alama ne na munafiki sai Allah ya ce wasabiri na fil ba'sa'i wad darra su ne masu yin hakuri a halin da suka sami kansu na rashin lafiya da talauci da masifu to suna yin hakuri akan wannan suna yin haƙuri da talauci suna yin haƙuri da rashin lafiya suna yin haƙuri da jarabawan da yake fuskantansu sannan wahinal albas a lokacin da ma suke cikin hali na yaƙi sun haɗu da maƙiya a wannan lokacin ma suna yin haƙuri ba za su gudu ba a lokacin gubza yaƙi to suna yin haƙuri ba sa guduwa to wannan sai nuna mana muhimmancin haƙuri saboda haƙuri yana da wahala to shi yasa Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab su masu hakuri Allah yana cika musu ladan su ba tare da lissafi ba shi mai hakuri Allah yana bashi lada ba lissafi domin hakuri yana da wahala to sai Allah subhanahu wataala ya ce ulaika alladhina sadaqu to irin waɗannan mutane su ne suka yi imani na gaske su ne waɗanda suka yi imani na gaske waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi to su ne masu imani na gaske ba wai imani da baki ba ashe imani yana bukatan aiki ba zai takaita ga harshe kadai ba a'a harshe da gabobi da zuciya abu guda uku nan shine imani eh sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ulaika humul muttaqun sanan waɗannan kuma sune masu jin tsoron Allah domin sun kiyaye abin da Allah ya ce a kiyaye sun kiyaye wajibi suna aikata wajibi sannan kuma suna aikata abin da Allah subhanahu wata'ala ya umurce su na da'a saboda haka suna misaltuwa da abin da Allah ya umurce su na da'a sannan kuma suna nisantan sabon Allah to ayan sai ta nuna mana kenan akwai bukatan mutum musulmi ya siffantu da waɗannan sifofi na nagarta wanda Allah subhanahu wata'ala ya kirga mana a cikin wannan aya mai girma saboda karewan lokaci insha Allah za mu takaita a nan gurin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi abinda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu والسلام wa rahmatullahi wa barakatuh